daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60 abin birnin mai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar viewer africa na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, uku na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa jama'a sun gabatar da bukatunsu kan batun samar da sauyi ga fasalin Najeriya a wani taro da aka yi arewa maso gabashin Najeriya. sannan baya ga haka saliu garba zai shigo da shirinsa na da rashin ta muna kuma tafa da sharhin jaridun najeriya da kuma wasu ra'ayoyin da kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A wani al'amari mai kama da tararrar numfashin babban jami'in diplomasiyyar gwamnatin Amurka. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na abin da ya kira Bata lokacinsa ne kawai wajen ƙoƙarin tattaunawa da shugaban Koriya ta Arewa. A wasu jerin saƙonnin Twitter, shugaban na Amurka ya ce, Ka daina wahal da kanka, Rex, za mu yi duk abin da ya dace yan saƙo'i kaɗan bayan aika wannan saƙon sai trump ya ƙarin haske da cewa rangwantawa da lallashin ɗan rokar koriya da aka shafe shekaru 25 ana yi bai yi alfanu ba ta yaya zai yi yanzu clinton ya kasa bush ya kasa kuma obama ya kasa amma nikan ba zan kasa ba koriya ta arewa ta bayyana baro-baro cewa tana ɗaukar lakabin mai roka da Trump ya yi ma Kim Jong-un wanda ya gaji mahaifinsa Kim Jong-il bayan mutuwarsa a shekara 2011 a matsayin zagi. A yayin da shugaba Donald Trump ke aikawa da saƙonni na Twitter, wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather North ta faɗi ta kafar Twitter cewa Koriya ta Arewa ba za ta taɓa mallakar fasahar nukiliya ba. kuma ko hakan zai kasance ta hanyar diplomasiyya ko ta karfi da yaji ya rige ga gwamnatin talasan dai yayin da yake birnin beijing kwana guda kafin nan ya faɗa cewa amurka na da kafar diplomasiyya ta kai tsaye da ta tattaunawa da koriya ta arewa kan batun ci gaba da gwaje-gwajen nukiliya da kuma makamai masu linzami. gwamnatin yankin catalonia ta faɗi da safiyar yau litinin cewa sakamakon da aka so mu samu na ƙuri'ar raba gaddama da aka gudanar yana nuna cewa kashi 90 na waɗanda suka kada kuri'a a jiya lahadi na buƙatar gwamnatin ta ayyana yancin kai ga da wato ga wannan yanki na spain mai magana da yawon gwamnatin yankin na catalonia jody troll ya ce kuri'u sama da miliyan biyu daga cikin ƙuri'u miliyan biyu da na goyon bayan yancin kai ne shugaban catalonia charles puigdemont ya faɗi gaban nan cewa zai yi gaban kansa wajen ayyana 'yancin kai daga spain muddin masu kada kuri'a sama da kashi 50 suka zaɓi ɓallewa to sai da gwamnatin spain ta ƙi samsam jami'ai daga yankin na catalonia sun ce mutane sama da 800 sun ji rauni bayan da 'yan sanda suka nemi hana mutanen kada kuri'a kotun kundin tsarin mulkin spain ta ɗage dokar da majalisar dokokin yankin ta kafa ta gudanar da zaben amma duk da haka aka gudanar da shi kungiyar ISIS ta yi ikirarin kai wani harin ta'addanci na daɓa ma wasu mata biyu wuƙa har lahira a wata tashar jiragen ƙasa da ke Marseille a ƙasar Faransa jiya Lahadi. kungiyar mai tsoron ra'ayi ta yi ikirarin ne ta kafar labarinta a hukumance. Wani mutum wanda aka wato ya ɗaga murya yana cewa Allahu Akbar shine ya daɓa ma matan biyu wuƙa kafin sojojin Faransa su bindige shi har lahira. 'yan sanda sun rufe tare kuma da killace tashiyar nan na wato nan da nan sannan shi ko ministan cikin gida gerard galom ya ruga zuwa misal ɗin masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin faransa sun fara bincike irin na ta'addanci to amma har yanzu kwalam bai ayyana harin a matsayin na ta'addanci ba hukumance hoton bidiyon da 'yan sanda suka bayyana na nuna wanda ake zargin na daba ma mace ta farko wuƙa sai ya ɓace can sai ya sake ɓulla ya kai ma ta biyan hari haka kuma mutumin ya ruga ya dumfari sojoji sai suka bindige shi har lahira har yanzu ba a bayyana ma jama'a ko waye maharin da kuma waɗanda ya kashe ɗin ba a halin da ake ciki yanzu 'yan sandan kanada sun kama wani ɗan asalin ƙasar somaliya wanda ya kaɗe wani ɗan sanda da mota a wajen wani filin wasan ƙwallon ƙafa da ke edmonton sannan ya yi ta daba ma dan sandan wuka kafin ya gudu daga bisani mutumin ya buge wasu matafiya da wata mota daukar kaya yayin da 'yan sanda suka fafaro shi da daren ranar asabar duka mutanen biyar din na asibiti saboda raunukan da ba a bayyana yanayin su ba da maharin da waɗanda ya harin ya shafa dukkaninsu ba a faɗi su ga jama'a ba tama malin degran mataimakin kwamishinan rundunar 'yan sandan kanada ya ce wanda ake zargin wani dan asalin somaliya ne mai neman mafaka irin ta 'yan gudun hijira a kanada labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc wasu jihohi da ke yankin arewa maso gabashin najeriya sun gudanar da taron jin bahasin mutane dangane da bukatunsu kan kiraye-kirayen da ake yi na sauya fasalin kasar daga bauchi ga rahoton da abdulhab muhammad ya aiko mana. mahalarta taron da ya sun fito ne daga jihohin bauchi borno gombe da kuma yobe inda aka gabatar da kasidu da kuma ra'ayoyi kan bukatu kusan goma sha biyu da suka hada hadda rabon arzikin kasa kirkiro da jihohi raba madafin mulki a tsakanin shiyoyin kasar mallakar 'yan sanda da batun hukunta masu aikata fyaɗe wa mata ga dai ta bakin wasu da suka gabatar da kasidu kan abubuwan da yake ci musu tuwa kwarya sunana injiniya sa'adu abubakar abdullahi maji daɗin gombe a gudunmawan da muka zo da ita shine da mun ba da memoranda cewa muɗin na nan executive uh, presidency din nan da ake yi yana da mugun tsada shine muke so a koma parliamentary mun ce abin federal za ta rike su ne tsaro petroleum da mineral economic planning da kuma research sauran ministry sai a dawo da su kasa a state sannan a lokaci ɗaya maimakon kuɗaɗe da ake maɓudan kuɗaɗe da ake bari a can sama sai a dawo da su a state da kuma local government sai ka ga an aiwata ayyukan nan cikin sauki abinda muke so mu ga an yi shine a tsayar da gaskiya because muna cikin wani irin hali wanda agitation nan da ake magana na uh, restructuring da sauransu tana da ma'anoni daban-daban daga wurin wa'inda suke uh, ikirarin a yi su din kamar wa'inda suke koken cewa ko a ƙara jihohi ko a restructuring a rage su ƙari dai ba zai yiwu ba mu dai mun goyi bayan a tsaya a jihohi 36 da ake da ita saboda in an ƙara ma yanzu bai fi jihohi goma ba waɗanda suke iya biyan albashin ma'aikatansu ko kuma irin kuɗaɗen shigansu zai iya tafiyar da al'amura na jihohin na yi kira ga cewa daga majalisan jiha zuwa su majalisan tarayya su sane muna kira ga cewa ya zama sai lokacin da aka yi zama ne za a biya su allowance don in ka lura biyan su rututu da wasu allowances da ko mutum ya yi aiki ko bai yi ba shi yake kwadaita wa kowa da kowa ya ga yana so ya tafi majalisa amma in an san tukurun aiki za a je a yi kuma aikin da kai shi za a biya ka wallahi za mu sami sauki ta wannan hanya jiya zulaihat abubakar gaskiya kasidan da muka gabatar mun fi ba da karfi kan mata abin da ya fi damun mu misali kamar yawan fyaɗe da ake yi wa yara ƙanana abin ya yi yawa idan aka kama ɗan da ya fyaɗe wa ya mace a kai shi life in prison. Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan dangane da batun sake fasalin abubuwa a Najeriya. Abdullahi Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ta kafin mu je ga shirin mu na gaba bar mu shakata da wannan waka. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa faɗar yaƙi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. mu bar da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. yanzu karfe uku na dare ne da minti kusan wato da minti sha ɗaya a nan washington dc ga shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau jama'a assalamu alaikum barka da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ne salu garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa to har yanzu muna kan batun adashi idan ba manta ba bakin namu su ne malam ado garba jami'in cibiyar nazari da bada horo kan kasuwanci da malam muhammad alhassan kwararre kan harkokin kuɗi da sarrafa su ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilin murar amurka da ke kano malam hamud ibrahim kwari da ƙarshen firar malam ado ba yanzu kuna da wani mizani ne abin da ake wani takiri cewa daga yanzu zuwa lokaci kaza muna ganin cewa adadin mutanen da za mu baiwa horo misali akan sabuwar sigar adashi dinnan da muka zo da ita za su kai kaza sannan eh, zuwa lokaci kaza su kuma za su iya zama su zama kaza da sauransu akwai wannan eh, tsarin da kuke da shi a abin nan ɗinku a jadawalinku a tsarinmu da muka yi na shi wannan sabon hanya ta adashi ah, mun kasa kano kamar yadda suke kudu tsakiya da kuma arewa mm. mazaɓin lardunan 'yan majalisar dattawa Na 'yan majalisar dattawa mun tsara su haka muke so mu fara da nan tsakiya wato kano ta tsakiya mu fara yi domin mu gwada mu ga koya tsarin yake nan kuma kudu da arewa ta kano yadda muka tsara shi ne za mu shiga mu fara aikin wayar da kai ga jama'a na cewar a dawo adashin nan shi kai shi A dashin nan ga kuma sabon tsari da muka fito da shi za mu yi saboda na gaya maka na ce maka su in dai kana so abu ya karba a kano to dole sai ka yi sai ka yi massive enlightenment shine ake cewa faɗakarwa mai nauyin gaske mai yawa ka yi ta ka yi ta ta kafafen yatsa labarai kamar yanzu yadda muke din nan ka yi ta a takardu ka je ga al'umma din sun ganka kun yi kun tattauna da su idan suka samu wayewa ta kudu da arewa don kuma nan tsakiya muna program din za su zo kuma su ga misalai a nan to don haka za su karɓi insha Allahu rabbi wannan shine tsarin da muka fito da shi na mutanen su yarda da abun ma da muke yi eh, yau abin da nake nufi misali bayan kun yi wannan kuna ganin cewa zuwa wani lokaci wani taki da kwai cewa zuwa daga nan zuwa shekara kaza misali ko wata kaza idan mutane suka karɓi wannan abin suka fara aiki da shi za a iya samun masu ƙarfin jari da ƙananan sana'o'i zuwa kaza misali irin wannan wato abin da kuke cewa projection a irin hasashen da muke yi hmm. in allah ya yarda kano tana da mutane ko kuma al'umma sama da miliyan goma sha to in allah ya yarda kokarin da muke yi shine yanzu muna so daga nan zuwa 2022 daga 2020 mm. mu kama akalla ba a kasar ba kwata na jama'ar su mm. gane cewar wannan sabon adashin mm. da bike kokarin yi sun gane shi kuma suna amfani da shi e wannan shine jadawalinmu kuma shi muke kokarin target din muke nan to idan kuka cimma wannan mizanin misali menene hasashen ku na yanayin tattalin arzikin mutane ku zai zama alhamdulillah da kai wannan tambayar wato ita wannan cibiya tamu mun kamar mun fara yin ta ne a iya garin kano kokarin da muke yi za mu haɓaka ta gabaki ɗaya ta shiga gabaki ɗaya arewacin najeriya wadda mun tsara a hasashenmu akwai wata kungiya da muke wayo akwai wata cibiya da muke so mu fito da ita again wadda ake ce mata northern nigerian economic cooperation shi wannan northern nigerian economic cooperation shi cibiya ce wadda za ta zo ta dinga janyo damammaki da misalin kamar damammaki na jihohin arewa misali yanzu kano kano suna da airport a jigawa suna da airport a maimakon kano su saukar da fasinja da kago me isa ba za a bawa kano a bawa kano fasinja su kuma waɗancan su je da kago ba saboda jigawa su samar da su ma su haɓaka wannan wannan airport filin jiragen saman da yake yi kuma za a samu idan kagon ya sauka mutane za su samu aiki matasa za su samu employment misali kano suna da ruwa misali zan kama kano suna da ruwa katsina ba su da ruwa yau da madamai katsina ba su da ruwa za mu janyo katsina za mu zo mu ce katsina look kano suna da ruwa da filaye ku zo ku yi noma ku noma shinkafa don haka don in kun noma shinkafa in ta fito ko ka samar da ita za ku kai katsina ku sayar da ita mutane ku zo daga katsina ku zo kano misali katsina suna da gwal za mu janyo mutane a kano mu ce musu ku je katsina akwai gwal a katsina ku je ku haka. in kuka haka za a samu yalwatar arziki kuɗi za su zama a hannun mutane da yawa to wannan shine mission ɗinmu amma wannan ina gaya maka ne plan ne ko tsari ne wanda yake na mai zango amma yanzu a tsarin da yake wanda ba mai dogon zango bane shine na muka fito da waɗannan hanyoyin akwai programs da yawa ko kuma shirye-shirye da yawa yanzu kaga a wannan cibiya mu mun fito da shiri na ba da diploma babbar takardar sakamako da hausa ta gaba da sakanta primary school akan kasuwanci mm. mun wannan tsarin ne saboda muna so mun fuskanci yawancin mutanenmu da suke kasuwa ba sa son turanci Mm. ko kuma suna son turancin amma kuma suna jin tsoron shi mm. sai muka fito da wata hanya ta hausa da su da turancin kowa na tsoron kowa kowa na tsoron kowa don haka sai muka fito da shi hanya ta ta gabaki ɗaya diploma da za ka yi da hausa za a yi maka bayani bayani mm, muka kuma eh da lacca da komai da komai har satifiket ɗinka ma wanda zai fito sakamakon ka da zai fito da hausa za mu buga maka mu baka sai kuma muka fito da hanyoyi wato ta hanyar wannan kamar software na accounting ban san accounting software shi ma muka canja shi zama da hausa mm. yadda ya zama very simple zai zama mai sauki ne mm. mutum zai iya amfani da shi a shagonsa ko kuma a gurin sana'arsa mm. shi ma muka canja shi zama da hausa tsarin wani kididdigar kuɗaɗe muka fito da shi a kwamfuta wannan kwamfuta muka fito da shi domin mutane su samu su yi amfani da shi kuma su canja su wato akwai ayyuka da yawa da wannan cibiya mu take yi wanda in mutum ya zo muna nan mutum ya zo zai ji jawabai da yawa sosai akai um, malam muhammad alassan ah, magana nan ta adashi ya kake ganin cewa kamar akwai wata kafa ne da gwamnati za ta iya shigowa don ta haɓaka a can burin da ake so na daga yin adashi na bukatar yanzu yanzu ko ta in an jima ya zama cewa ta bukata ce ta dogon zango wacce ma za ta bayu ga zama mai dogaro da kai akwai wata rawa da kake ganin gwamnati za ta ka ko kuma kana ganin in ta shigo kamar abin zai zama yana da nakasu a'a aika sun shi komai sallah daga niyya take gyaruwa daga nan kuma take ɓaci kuma gwamnati ita ce uwar kowa uwar komai ita ce mai komai da abin da aka ce babu gwamnati to ba lalle ya dore yadda ake so ba duk kuma abin da gwamnati ta shigo to ana hasashen zai yi zai samu gindin zama yadda ya kamata ya zama babban rawar da nake ganin gwamnati za ta iya takawa shine na wanzar da dokoki da hukunce-hukunce yadda ya kamata. To amma ai shi shi ka kawo maganar dokoki ko da shi ma malam Ado Garba ya kawo magana sun kawo dokoki da sauransu to amma ba ka ganin kamar tsarin a adashi dinnan tsari ne na raɗin kai don haka baya bukatar tilastawa ko kuma a sanya mutum yi wani abu wanda doka ce lalle ta ce yi misali ko da baya muradin ya haka Ya eh, dama abin nake nufi da doka ba a tirsasa mutum sai ka shiga adashi ba a in har ka yadda dan ra'ayin kanka ka shigo to ka dokokinsa in kai ba daidai ba gwamnati tun da ita ce mai hukunci ce maka hukuncin da ya cancance ka misali ka yadda ka saka hannu misali a kan sabon tsarin na adashi an ci rubuta kaddu an cike fama-famai ka yadda duk wata za ka zuba kaza sai kuma ka zo ka ki sakawa misali wata ɗaya biyu uku sai kuma kai tafiyar ka ko kuma ai maka magana maka ce ai kai baka da shi ko wani abu mace haka bayan kuma ba wata waki Allah dora maka wanda ake ganin ƙara ka rasa din to kawo gwamnati da buƙatar ta shigo dan ta hukunta wanda ya irin wannan abun dan gobe kar wani ya ƙare domin shi idan aka bar shi ta fusasa kai akwai yiwuwar wani ma yace to tunda wani yayi ba maka ba ni ma bari nayi yi kaga an lalata al'amarin idan a ciki akwai mutum uku da suke da burin in suka dauki adashi za su yi wani kasuwanci kaga ka karya musu harkar su kenan kuma kaga inda ma mai sha'awar shigowa kaga ba zai shigo ba idan wannan kungiyar tana yi kuma in ya faru a kungiya ɗaya sai ya faruwa a wata sai ya faruwa to gaba ɗaya sai a sai a kashe abin rawar da gwamnati za ta taka shine ta tabbatar da duk wanda ya ba duk wanda ya saba dokan nan an masa hukunci daidai abin da da tsari da aka amince da shi yau da tsari da aka amince da shi in mutum ya taka tsari nan da ganganci to gwamnati masa hukunci daidai da abin da to kaga kenan wannan sai dai in ku masu dashin ne misali kuka kai wa misali ku a hukumanci cewa ga mun ga tsarin da muka yarda da shi kuma ga abin da wane ya mana sannan tunda ba za ku hukunci da kanku ba dole dai sai ku ne za ku kai kenan tabbas mu za mu kai tun dama gwamnati ta bada a cikin dokokinta ta cooperative laws ta bada dama a yi irin wannan abubuwan to kaga ta san da shi kenan ta san kuma zai taimaki jama'a so da haka dole ta dan masa wani hukunci ga wanda ya wani abu da ya saba wannan dokar da ta kafa ina nufin kai sai waɗannan abin ya shafa ai kuma sun kai rahoto misali eh, cewa ga abin da wane yi mana abin da nake so in ce maka kenan idan ka shigo ka ce za ka yi adashin nan muka gaya maka dokokin da suke cikinsa duk da ba dokoki ne tsaurara ba mm. ka ce kuma ka yadda mm. kuma intention da ganganci kuma ka nan dokar mu za mu kai ka wajen hukuma mm. domin idan muka baka na farko ka cuci jama'a da suke ciki na biyu za ka karya tsarin to in kare tsarin mun gani ke kamar ka karya tattalin arzikin mutane da yawa ne to don wakka kai ka karya tsarin nan mu za mu je mu ba da rahoton ka wajen hukuma ga tsarin da muka yi ga dokokin da muka shimfiɗa ga rijiyar da muka yi ga inda ka saka mana hannu ga kuma abin da ka yi mun maka bibiya har yanzu bukata bata biya ba to don haka ko matsayin ku na hukuma ku shigo ciki sai hukuma ta zo sai ta abin da ya kamata ta yi ana dan da abin da ka ce babu hukunci gaga ana ana zaune kara zuba kenan sasakai jama'a anan zamu dakata sai Ubangiji ya kai mu mako mai zuwa ku sake jin mu da wani sabon shirin. Da fatan an himmatu. A madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka ba da umarni, ni Salo Garba daga nan murar Amurka a birnin Washington DC ke maku fatan alheri. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya na ƙarshen mako. yan jaridun najeriya dai sun mai da hankali ne a kan bikin cikan najeriya shekaru 57 da samun yancin kan najeriya daga hannun turawan ingila da kuma jawabin shugaban kasa muhammadu buhari ga 'yan kasar domin bikin wannan rana za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar leadership wanda ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari a jawabinsa ga 'yan najeriya domin cika shekaru 57 da samun yancin kai yana cewa hanya ɗaya da masu neman fasalta tsarin najeriya za su domin haƙarsu ya cimma ruwa shine ta amfani da majalisar dokoki na jihohi da kuma na tarayya kamar da dokar kundin tsarin mulkin najeriya ta zayyana jaridar ta leadership ta ruwaito shugaba muhammadu buhari na yin watsi da matakin da tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan da kuma sauran gwamnatoci suka ɗauka na kafa wasu kwamitoci ko kuma majalisu da za su gudanar da muhawara akan makomar najeriya yana mai cewa majalisun dokoki na tarayya da kuma na jihohi su ne tsari na demokradiyya da ya kamata al'umma su bi domin samar wa kansu wani 'yanci da suke bukata. ita kuwa jaridar daily trust daya daga cikin labaranta na cewa yanzu haka rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta taimaka wajen sauko mataimakin kwamishinan 'yan sanda wanda wasu masu garkuwa da mutane sun yi awon gaba da shi tsakanin hanyar birnin gwari da kuma funtuwa a jihar katsina shi dai mataimakin kwamishinan 'yan sandan emmanuel agene wanda yake aiki a jihar zamfara 'yan bindigan sun yi awon gaba da shi ne tare da direbansa da kuma iyalansa akan hanyarsa ta zuwa Amina a jihar Neja. Rundunar 'yan sandan ta ce yanzu haka mataimakin kwamishinan 'yan sandan yana nan cikin koshin lafiya sai dai kuma rundunar ta ce bata kama ko da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi awon gaba da mataimakin kwamishinan ba. Ita kuwa jaridar da Vanguard ta ruwaito cewa shugaban Muhammadu Buhari ya kai ziyarar bazata a birnin Maiduguri ta jihar Borno inda kuma ya gudanar da bikin samun 'yancin kan Najeriya tare da sojojin Najeriya da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram wato sojojin rundunar rundunar operation lafiya dole jaridar ta da ta ce wannan ziyara ita ce ta farko da shugaban kasan ya kai a daidai wannan lokaci tare kuma da gudanar da bikin samun yancin kai a wata jiha da ba birnin tarayyar najeriya abuja ba ita kuwa jaridar daily times ta ruwaito wani labari ne mai ban tausayi da ke cewa gwamnatin jihar oyo da ke kudu maso yammacin najeriya ta ba da umarnin rufe gidan ajiye namun daji na agodizu bayan da wani zaki da da ake tsare da shi a gidan ya kashe ɗaya daga cikin masu kulawa da shi jaridar ta daily times ta ruwaito mr yanka fatoki babban sakatare mai kula da hukumar saka jari a jihar ta oyo na cewa an ɗauki matakin ne domin tabbatar da tsaro na al'ummar jihar musamman ma dai masu son ziyara a gidan aje namun dajin da ke birnin ibadan da wannan labari ne kuma muke kammala sharhin jaridan namu na wannan safiya a huta lafiya yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku assalamu alaikum suna na babba haruna tambabajo ga ɗalibi a kwalejin ilimi na alhaji garba zagada to alhamdulillahi ala kulli hal hakika najeriya ta cika shekaru hamsin da bakwai da samun yancin kai daga turawan mulki mallaka to amma sai dai a daidai wannan lokaci kasar tana fuskantar kalubale da dama musamman ma rarrabuwar kanun 'yan kasa tsakanin 'yan kabilar ibo da kuma a najeriya inda su suke so su balle daga najeriya da fatan za su aje wannan kuduri nasu domin mu zanna mu haɗa kai saboda ci gaban kasar mu saboda ci gaban juna domin amfana da junan mu baki daya mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sakkwatin najeriya ta shehu mai da kasari zuma don Allah BOA Hausa musamman da sakona ga ilahirin 'yan Najeriya gaba ɗaya musulmi da Kirista na dangane da cika shekara hamsin da bakwai da samun incin kan Najeriya. Mai magana hannu da labu daga nan kalan labu a tsarar bisa jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi duk ta musulmin duniya gaba daya kuma ina musu barka da cikowa sabuwar shekara. shekara ta musulunci shekara ta muhammadiya dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara to Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya cikin wannan shekara kuma ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata ta samu Nijar da Najeriya amin kuma amin na gobe mai magana hannun da kalan labo daga nan kalan labo a jihar Jifa jamhuriyar Nijar yanzu kuma sai labarai a takaice a takaice akalla mutane biyu sun mutu yayin da wasu kuma ashirin da hudu suka samu raunuka a wasu harbe-harben da aka yi a yankin shakatawa na las vegas tuni 'yan sanda suka gargaɗi jama'a kan su kiyaye wannan wurin 'yan sanda sun harbe ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da wannan harbe-harben wani a wani al'amari mai kama da tararar numfashin babban jami'in diplomasiyyar gwamnatinsa jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya ce sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson na abin da ya kira bata lokacinsa ne kawai wajen ƙoƙarin tattaunawa da shugaban koriya ta arewa gwamnatin yankin catalonia ta faɗi da safiyar yau litini cewa sakamakon da aka samu na ƙuri'ar raba gardamar da aka gudanar na nuna cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar jiya lahadi na buƙatar gwamnatin ta ayyana 'yancin cin gashin kai daga spain masu tsaro da aka makawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku na agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin kada a manta ko da shi za a iya sauraron mu a shafukanmu na intanet idan ana bukata yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ciyo bahiro diodene da kuma greg da ya taya mu haɗa wannan shiri ni Muhammadu Lalo ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.